Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barka da asuba. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis sha hudu ga watan Maris na shekarar da 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Maryam da kanin labaran. To Aisha sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa dole ne Isra'ila ta ba kula da lafiya da walwalar Falasɗina farar hula fifiko a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Shugaban hukumar kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta UNRWA ya faɗi cewa wani hari da sojojin Isra'ila suka kai ya yi sanadin kisan wani jami'i tare da jikkata wasu su 22 a wata cibiyar raba abinci da ke kudancin zirin Gaza. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce a shirye Moscow take ta yi amfani da makaman nukiliya idan aka yi wa ikonta na zama kasa da 'yancin cin gashin kanta barazana. To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji mahangar wani masanin lamuran tsaro kan sace-sacen mutane don neman kudin fansa wanda ya ta'azzara a 'yan kwanakin nan a Najeriya. idan har mutane suka yi aikin asha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewa lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu daji ba za su so ba a kasar ghana wacce take kokarin faɗaɗa harkokin kasuwancinta a ƙasashen ƙetare kuma za a je cewa cibiyar kasuwancin trinidad and tobago da kungiyar masana'antun ghana sun kulla yarjejeniyar fahimtar juna wadda zai bari duk fagagen kasuwanci su kasance masu kokarin samun bunƙasa sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda grace alheri abdu ka shirya kuma za ta gabatar kuma a wannan makon shirin ya mai da hankali ne a kan ranar mata da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin karrama mata da irin gudunmawar da suke bayarwa a faɗin duniya muna kuma tafa da saƙon watan ramadana tare da shugaban ƙungiyar izala sheikh abdullahi balalau to amma dai yanzu sai a sake gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa dole ne Isra'ila ta ba kula da lafiya da walwalar Falasɗinawa farar hula fifiko a yakin da take yi da Hamas a Gaza. Muna fatan ganin gwamnatin Isra'ila ta tabbatar da ba batun muhimmanci, wato kara farar hula da samawa jama'a taimakon da suke bukata. abinda blinken ya faɗawa manema labarai kenan bayan wata ganawa da ya yi ta yanar gizo da takwarorin aikinsa na ƙasa da ƙasa ya ƙara da cewa wannan ya kamata ya zama abu na farko ko da yake suna yin abin da ya dace ne don kare ƙasarsu da kuma magance barazanar ƙungiyar hamas Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya gana ta bidiyo da ministoci daga Cyprus, Birtaniya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Qatar, Tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa a kan batun wata sabuwar hanyar kai agaji zuwa Gaza ta ruwa. Shugaban hukumar kula da Falasɗinawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA ya faɗa a jiya laraba cewa wani hari da sojojin isra'ila suka kai ya yi sanadin kisan wani jami'i tare da jakkata wasu su 22 a wata cibiyar raba abinci da ke kudancin zirin gaza a duk rana muna musayar bayanai kan dukkan cibiyoyinmu a faɗin zirin gaza da ɓangarorin da ke faɗan a cewar babban kwamishinan hukumar unrwa felipe lazarini a cikin wata sanarwa. ya kara da cewa rundunar sojan isra'ila ta samu bayanai ciki har da na wannan cibiyar ajiya harin dai ya shafi cibiyar raba kayayyaki ta unrwa da ke gabashin rafa lazarini ya ce cibiyar na daga cikin wasu kalilan irinta da saka rage a gaza nan take dai rundunar sojan isra'ila bata mai da martani akan faruwar lamarin ba harin ya sa adadin ma'aikatan hukumar unrwa da aka kashe kaiwa akalla 165 tun daga ranar 7 ga watan oktoban bara cibiyoyin hukumar fiye da 150 ciki har da makarantu da wurin tsugunar da 'yan gudun hijira aka taba a yakin inda aka lalata wasansu gaba daya hukumar ta ce an kashe fiye da mutane 400 da suka fake a gine-ginen majalisar ɗinkin duniya Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a jiya Laraba cewa Moscow na a shirye ta yi amfani da makaman nukiliya idan aka yi wa ikonta na zama ƙasa da 'yancin cin gashin kan ta barazana. Ya kuma sake gargaɗin Amurka da cewa idan ta saki ta tura sojoji su taya Ukraine yaƙi to rikicin zai ɓaci sosai. A wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar, Putin ya faɗi cewa babu buƙatar a yi amfani da makaman nukiliya a mamayar da rasha ta kwashe shekaru biyu tana yi a ukraine kuma baya tunanin duniya ta shirya wa yakin makaman nukiliya putin ya bayyana shugaban amurka joe biden a matsayin gogaggen ɗan siyasa wanda ya fahimci haɗarin da ke tattare da yakin nukiliya sai dai da alama kalaman na putin na zaman saƙonnin da ya sha turawa wa ƙasashen yammacin duniya na cewa rasha ta ƙudiri aniyar kare nasarorin da ta samu a ukraine kuma a shirye take ta yi amfani da makaman nukiliya idan aka yi mata barazana a matsayinta na ƙasa da kuma 'yancinta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Maryam za ta dawo ta karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotannin namu da batun rashin tsaro wanda ake fama da shi a najeriya inda aka samu ta'azzarar sace mutane tare da neman kuɗin fansa a 'yan kwanakin nan masanin harkokin tsaro da hulɗa da jama'a sannan tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun rundunar sojan tarayyar najeriya brigadier janar sani usman kuka sheka a wata hira da muryar amurka ya bayyana dalilin da ya sa masu garkuwa da mutane suke iya ci gaba da amfani da wayoyin salula wajen neman kuɗin fansa duk da ci gaban da aka samu a fannin kimiyyar tsaro. To a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba sun tsaga ne sun ga jini. Idan har mutane suka yi aikin a sha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewar lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu daɗi ba za su so ba akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri misali in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai eh, ko in dai kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kayi menene idan ba ma banki ba in je za ka karbi lasi sai ka an ɗauke ka hoto kai hata waya kanta to sai ya kasance duk waɗannan abubuwan ina suke kin ga kamar kasashen da kuke nan amurka ba wai ba a laifi ba amma idan aka yi laifi ba za a daɗe ba za a ga an kama mutum ba dan komai ba farko ma ga suka bincike shi duk wani mai laifi yana barin shaida sai dai in ba bincika ba shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne misali daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu hmm. kai hata zuwa kai akwai sanda ma azancen sauro ya ciji mutum aka gwada aka yi amfani da wannan dna to kin ga waɗannan ba ma da su to ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yadda za su yi aiki to kinga waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka to amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba gaskiya akwai matsala akwai yadda ko da ma ba jami'an tsaro ba idan har mutum ya buɗe waya in kana google wata sa za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita goma goma sha biyar so me zai hana a kawanci so sai ya kasance ba ma jami'an tsaro sannan baya ga wannan shi kan shi dan najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro wato misali ba wai sai kayan aikin sarki ba a yanzu haka yanzu haka a gidanki da kike nan idan kika ba daidai ba aikin da kika yawa tana iya kiran hukuma ba don komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tana yi ne don kare kima da rayuwar wasu To amma nan za a ga ana laihin ma da su za a haɗa baki kamar yadda koma suke. Masanin harkokin tsaro da hulɗa da jama'a sannan tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun rundunar sojan tarayyar Najeriya Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya ke kenan a wata hira da Alheri Grace Abdu. To za a iya sauraron cikakken wannan hirar a shirin domin iyali. Yanzu ga Maryam da kashin labaran duniya na biyu. a jiya laraba ne kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu suka amince kan samar da dala biliyan 5.48 na tallafin soja ga ukraine a zaman wani bangare na yi wa asusun ba da tallafi na eu ga Rambawal wani taimako ga kiev da ya zo kan kari yayin da dakarunta ke gwagwarmaya da mamayar rasha jakadu daga kasashe mambobin eu 27 ne suka amince a yi wa asusun epf garambawal. a lokacin wani taro da suka yi a birnin brussels bayan kwashe watanni suna takon saƙa inda manyan kasashen eu faransa da jamus ke tsakiyar muhawarar shugaban fannin harkokin waje na eu joseph borrell ya rubuta a shafin sada zumunta na x cewa sakon a bayyana yake za mu taimaka wa ukraine da duk abin da take bukata don yin nasara. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu nufi kasar Ghana. A wani yunkurinta na ganin ta faɗaɗa harkokinta na kasuwanci da masana'antu zuwa ƙasashen waje. Ƙasar Ghana ta karɓi bakoncin wata tawagar 'yan kasuwa daga ƙasar Trinidad and Tobago. ƙarƙashin jagorancin ministar kasuwancin ƙasar paulo ofisho inda kasashen suka taɓa hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci a fannonin kayan abinci sutura da dai sauransu ga dai wakilin muryar amurka ridwan abbas da ci gaban labarin cikin wannan rahoton da ya aiko mana daga accra Mr. Katie Hammond, ministan Trader da masana'antu ya yi magana akan damar maki masu yawa a fagen kasuwanci waɗanda za a ribata. Ya ce. Mun bi sha'awar abin da za su turo zuwa wurinmu kuma mun nuna muna faɗaɗa yakokinmu a zance masana'antu da harkokin sarrafa za mu iya ambata shirinmu na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya da kuma irin kayan da muke sarrafa a bayan afta wannan bigiri ne da zai tallafawa buɗewar harkokin da gwamnatinmu ta nuna sha'awa a kansu magana muke ake yi a kan fagen tufafi da zanwa za mu yi farin ciki in an dace sa'an nan ga abinci da kayan sha dangin su lemun kwalba shi za mu duba yanayinsu ministan na tireda da masana'antun kasar trinidad da tobago paulo oposto ta ce tawagarta ta zo Ghana ne yin haraka sosai akan haka take kira duk masu zuba jari na bangarorin guda biyu su haɗa kai da su ta ce. kasarta na kokarin faɗaɗa tattalin arzikinta ya haura gaban mai da gas tare da bunƙasa masana'antar sarrafa dalilin kawance da kungiyar masana'antar ghana kenan ta ce kasar na sha'awar aikawa da kayan ta waje da sun ka hada da lemun kwalba da kayan kimiyya zuwa kasar ghana su kuma su kwashi kayan ghana irin su koko bata da zannuwa zuwa kasar su kudurinmu mu faɗaɗa bagin waɗanda ba na makamashi ne ba da kuma na sarrafe-sarrafe tare da ɗaukan matakan tabbatar da ya bunƙasa. Masanin tattalin arziki Lukman Isa ya ce kasancewar kasar Trinidad and Tobago ta jima a aikin mai da gas kasar Ghana za ta ribaci wannan kwarewa. labari ne mai kyau don za ka duba trinidad and tobago suna harakan oil and gas kamar zuwa shekaru shekaru dari da baya isa suna da experience sosai cikin wannan industry kuma a cikin mou na akwai component na skills training inda uh, yake gani zai muna amfani ta ghana saboda um, ghana mun fara jero oil and gas ba da wani jimawa ba kamar shekaru ashirin kenan isa in za a compare shekaran garin da ke jero oil and gas shekaru dari da baya da garin da ke joe oil and gas da shekaru ashirin kaga akwai bambanci kuma eh, trinidad and tobago sun fi mu experience cikin wannan isa akan wannan zamu iya ci amfani kan MOU. Cibiyar kasuwancin Trinidad and Tobago da kungiyar masana'antun Ghana sun kulla yarjejeniyar fahimtar juna wadda zai bari duk fagagen kasuwanci su kasance masu kokarin samun bunƙasa. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan da wannan rahoto. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5. Sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Hikimar mace ina ji ta crowning komi ta rufe ƙofa Ita ce uwa, ita ce kaka, ita ce mata, ita ce malama, ita ce ya. a cikin problem din abin da ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatun ya mace rashin barin ya mace ta yi aiki rashin barin ya mace ta yi sana'a rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining who she is masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar mata ta duniya. ranar da ake haska fitila da ƙara faɗakar da al'umma kan batutuwa da suka shafi harkokin mata inda a bana aka yi bikin ranar da taken ƙarfafa 'ya'ya mata a fannin ilimi kiwon lafiya tsaro tattalin arziki shugabanci da kuma daidaiton jinsi taken da ya karraɗa kafofin sadarwa a makon shirin domin iyali ma ba a bar shi a baya ba domin ko a ranar mun gayyaci honorable binta bello mace ta farko da ta rike mukamin mataimakiyar mai tsawatarwa a jam'iyyar adawa a majalisar wakilai ta takwas a najeriya banda haka kuma a lokacin ta zama shugabar kwamitin mata ta majalisar sai kuma barista maimuna yaya abubakar shugabar gidan talabijin din tozali da mujallar tozali a najeriya Honorable Binta Bello ta fara da tsokaci kan taken ranar ta bana a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Wannan taken Hajiya Madina Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nazari mai zurfi wurin ɗauko taken nan ba don komi ba. In kin dubi abubuwan da ya kunsa a taken ana sa karfafa mace ta wurin ilimi wanda shine mabuɗin rayuwa baki ɗaya. na biyu ana sa karfafa mace ta fannin kiwon lafiya wanda mace ko da jahila ce duk tana lura da wannan fannin balle kuma an baka ilimi ga kiwon lafiya ga tattalin arziki ga kula da gida tarbiyyar 'ya'ya ina gani wannan ya zo daidai a kan gaba ina wa mata barka da wannan take din ina kuma kira maza cewa su ba mata goyon baya daga stage na aihuwa har zuwa lokacin da mace ta kai ta samu yancin kanta mai yancin kanta yin ya ce an aurar da ita ta je ta sake bude sabon babin rayuwa ita ce uwa ita ce kaka ita ce mata ita ce malama ita ce ya don haka gaskiya wannan taken ya zo daidai abinda nake kira shine a fannin gwamnati su ma su fito su sa hannu majalisa su fito su sa hannu duk da dai mata ba sa samun yadda ya kamata a majalisa ana mantawa cewa akwai issues da yawa wanda in ba mace ba ba wanda zai iya addressing mu allah sai partners sai da mazan mm. muna neman haɗin kansu ne saboda ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwa mm. ba za mu ce za mu haɗa kanmu daidai da su ba mm. amma dai muna roƙon su a hikiman da Allah ya musu su daga kafa wa mata so da mata su ma su nuna su kowane dan adam akwai bai wanda Allah ya masa amma wani ya mace he ya mace he Allah to eh, a wajen raba mukamai ba za ki ce ai daidaiton ba eh, misali a ba namiji kujeru goma a ba mace kujeru goma eh to ni dai na faɗa cewa ba zan matsa da daidaiton ba mm. kamar raba mukamai gaskiya ana ɗan adalci kaɗan in an zo maganan zaɓe ne ke wani ranar na ji kuna yi rana cewa wai matan ba sa ƙoƙari ne ba maganin ƙoƙari ne ba sa yi ba ban yadda da cewa mata ba sa kokari ba in kina neman ma mutumin da in ka zaɓe shi zai rike maka amana in ka samu mace to ka rufe kofa kenan haja madina don haka maganan ba sa kokari ba shi bane ba su maza kawai suna gani kamar in mun girma watakila za mu yi kafaɗa da kafaɗa da su a'a ai kowace mace a gidajen mu ma mun san namiji shi yake gaba da mu mun san babanen mu su ne gaba da mu da kuma ko da dan da ka haifa ne in ya kai wani minzalin kana ganin ganinsa kaman uba ne so namiji kullum muna ba su darajansu darajansu yana nan a yanda yake din amma su dubi kuma namu hikima na mata da basiran da allah ya bamu yanda za mu yi mu tafiyar da harkar rayuwa mu tallafa musu mu masu tallafa musu ne muna so kuma mu tallafa musu <laughs> to warin dawa gare ki mai muna in ji daga gare ki ke yaya wannan taken ya zo miki na bana yawa kamar yadda honorable ta faɗa wannan take abu mai kyau ne ko ba haka ba kuma dama ilimin ya mace abu ne muhimmi aka ce in ka ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne baki ɗaya ya kamata a ce kowa ya san wannan magana kuma ita ya mace idan ka ba ta amana mace ce za ka ba wa amana ka je ka dawo ka samu amanar ka yadda take mata mu daga zuciya muke abubuwa mace da namiji kowa Allah ya halce shi kuma kowa ya bashi irin kamar mai ake cewa irin nashi basira basira mm. mu kowa irin nashi basira ba wai mata sun fi maza ilimi bane ko maza sun fi mata ilimi maganin ilimi ba haka bane mata ana samun mata da suka fi maza ilimi ana samun maza da suka fi mata ilimi amma kuma yanayi kowa da irin nashi kowa da irin basiran shi kuma kowa da inda idan ka sa shi shine zai yi fice a wannan akwai abin da idan ka sa namiji ba zai taba ci gaba ba kan shi hmm. akwai abin da in ka sa mace ba za ta taba ci gaba akwai akwai kuma abubuwan da mata da maza kamar su aikin gwamnati su mulki su wane ne kowa zai yi irin nashi kuma ya ya fice a hmm. ciki dama menene mulki ai a samu mutumin da ya iya tafiyar da mutane yake da rikon amana ko ba gaskiya ba mm. yake da tunani zurfin tunani yake tausayin ƙasa yake tausayin mutane zai taimaka wa mutane ko ba haka ba zai yi aikin da aka sa shi duk mata aka ba su za su iya yi so ni a nawa tunanin daidaita zinjinci a cewa in an bawa maza position a bawa mata daidai abu ne normal ba wani abu bane da muka shiga primary school sai kiga a primary a secondary school a kowane lokacin da sai kiga mace ne best student a class take cin first me yasa a lokacin ba a ce komai ba mm. sai an zo magana mm. aiki to ai idan kawai abin da ya kamata a ringa duba shine cancanta in mm. mace ta cancanta namiji ya cancanta sai a basu duka biyu kin gane idan bata cancanta ba ni ban ce a dauki macen da bata cancanta ba a bata abu ko ba haka ba kuma gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki mai tsauri a kan karatun ya mace har yanzu a arewacin najeriya mata da yawa ba sa karatu kuma rashin karatu abu ne wanda ke kawo koma baya wannan yunwan da ake ciki a najeriya a yau part of problem in shine rashin karatu idan kika duba a duniya duk society inda ake da irin su 90% education uh, wannan achievement wanda suke da kaman a ce 90% of the eh, population yeah, are literate eh. da wai za ki ga ba za ki ga irin wannan ci bayan ba ba za ki ga irin wannan yunwan ba amma mu muna cikin society ne wanda masu rike society in ba su da yawa sai ki ga mutum ɗaya eh, mutum ɗaya shi yake kula da zuriyar shi baki ɗaya to ya za a yi kuma a cikin problem din abin da ke kawo ci baya especially a arewa shine rashin karatun ya mace rashin barin ya mace ta yi aiki rashin barin ya mace ta yi sana'a rashin barin ya mace ta samu gashin kanta ita ma ta yi defining who she is mm. ai duk dan adam yana son ya yi wani abu a rayuwar shi kuwa To sai dai kashi barista ta kwaso bayani lokaci ya yi halin nasa sabili da haka Za mu ja birki nan sai zuwa nan gaba ku ji abin da ke hana ruwa gudu a arewacin Najeriya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Binta Bello da kuma barista Maimuna Yaya Abubakar da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. barin barku da wannan matashi ya turawa suka ce duk namijin da kaga yayi nasara a rayuwarsa to akwai mace a bayansa ashe ko mata na da gagarumar gudunmuwar da za su bada ga ci gaban iyali da gina ƙasa idan aka ba su dama. shirin namu kenan na yau kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne duniya. A gaida alheri Abdu. To albarkacin wannan wata na Ramadana ga Sheikh Abdullahi Balalau da sakon Ramadana. Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu ya zara bid'a ga mutu sunna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'umman musulmi na Najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba hada sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wannan wata na ramadan cikinsa allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafin alqur'ani a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Qur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da ya yi a raye aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan Ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya madalla wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa wannan karan a takaice. shugabannin haiti na kokarin cimma wa'adin da ke gab da karewa na fadda sunayen 'yan majalisar rikon kwarya da za su karɓi mulki bayan da prime minister ariel henry ya yi murabus da yammacin ranar litinin ne henry ya yi murabus sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga amurka da shugabannin kungiyar kasashen yankin caribbean ta caricom shawarar cewa majalisar rikon kwarya ta jagoranci kasar haiti da rikici ya dabaibaye ta taso ne a ranar litinin a lokacin wani taron shugabannin kungiyar caricom a kingston babban birnin kasar jamaica a ƙarƙashin tsarin mutane shida da ke wakiltar gamayyar jam'iyyun siyasa na haiti za su kasance a cikin majalisar riƙon da mutum na bakwai daga bangaren 'yan kasuwa waɗannan mutanen su bakwai ne za su zama mambobi masu kada kuri'a haka kuma za a sami mambobi biyu da ba za su kada kuri'a ba ɗaya daga ƙungiyoyin farar hula ɗaya kuma daga ƙungiyoyin addini a cewa ƙungiyar ƙasashen CARICOM. Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkar shirin namu na yanzu. Zuwa can an jima da hantsi za a iya sake sauraron maimacin wannan shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni dadi balawai sai kuma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu ake muku sallama.